sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 Allah ya ƙara kawo mu wannan dakin cikin dakunansa ya zauna da mu a gabai Allah mun gode maka Allah ka karba mana Allah ka yi mana albarka Allah ka sanya wannan zaman nama cikin nizanin kyawun ayyukan mu ya Allah ka samu ci da shi ranar gamuwa da kai wannan haduwa na muna kara maka shi Allah muna roƙon ka sa da shafin ka ya zama hujja a gare mu kai zama hujja a kanmu ya Allah muna roƙon ka sa Qur'ani ya zama jagora shirya gare mu a duniya ya Allah ka sa Qur'ani ya zama abokin zaman mu a kabari ya Allah ka sa Qur'ani ya zama haske gare mu wajen wani sirat ya Allah muna roƙonka albarkacin Qur'ani ka sa mu samu shiga jannatul firdaus kuma Allah muna roƙonka albarkan Qur'ani ka hana mu shiga wuta ya hayyu ya qayyum muna roƙonka Allah ka nufi mu karanta Qur'ani mai girma daidai da fassara daidai da kuma aiki da shi bakin fama mu yi aiki da shi bisa ikhlasi da kasiriyar zuwa kuma ayyukum ahsanu amalan nan الله كنفهمني أجل القرآن الإخلاص في هذا الجلال والإكرام ما لم يكن من عرفان الله دعوة الشهدات يا بن ذاك لكم الله كربا كما الله كارم رأيوا البركة يجافانا كما كارم البركة بإن ذاك تتنسى إذن بأمان شابا منا كنت سوت الملك kuma a jiya mun kai aya ta tara ne mun fara na goma sai lokaci ya cika aya ne wanda suke faɗan yan wuta idan an wurga cikin wuta sukan ji wani ihu a cikinta kuma aka ne tana tafarfasa irin tafarfasan da ruwa yake ma wannan hatsi haka ko kwaya da aka sanya shi ga ruwan da yawa ga kuma hatsin kaɗan to yadda hatsin ke jujjuya haka in ke da kowa a cikin gidan mutu Allah ya tsare mu kuma takan nemi ta kyakkece ta tsatsage saboda kushi kuma duk inda aka wurga wasu mutane a cikin gidan mu za masu gadon suka mu tambaya irin na kayan da hankali ku manzanni ba su zo muku ba ne masu gargaɗi ba su zo muku ba masu faɗakarwa ba su zo muku ba ƙur'ani bai zo muku ba sai su masu ne ya zo sai masu na zo su faɗa wai ko za a yanki ya zari a fitar da zo ba san an faɗa ne sau da ƙara musu da kaifi da bakin ciki ba suka ce manzanni sun zo mana sai muka karyata muka ce Allah bai saukar da komi ba sai kuma ce musu amma ko tun da sun zo kuma ka ce Allah bai saukar ba kukan ba ku a cikin muna sai bata mabayyani wato kuna cikin fata babban fata to za mu tashi insha Allah aya ta tara har ila yau da mana kan da daga farko zuwa na wajen to da kun san sotul mulk kamar yadda muka yi tun a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne mu zama abokan wannan sura ta sotul mulk ma mu haddace ta kuma mu rinka karanta ta duk dare surar da take da ikon a filin nan ya ka tsayu maka tsayin daga da gaba kunyata in ma mutum ya shiga wuta ne in dai kai abokin da ne za ta je shiga tabbatar da an fito da mutum daga wuta an kuma shiga da shi aljanna wanda a karan fari ma idan ka zama abokin da tun aka bar salatu ka daga azaban kabari kamar yadda muka gabatar tun a farkon sura din Allah ka samu dace wararar ma ɗan karanta wanda daga farko ne tsara tuna ma wanda suka fara hajjan kuma abin nan wanda suka riga suka rike ya zama kamar muraja insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات بما

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير masu gadon wajen ke tambayar su alam ya ji kun nazir suke ba da amsan balu bala na sha bala ajiya ana nazirun fakazzabna wa kulna ma nazzala Allah min shay sai ce musu in antum illa bi dalalin kabir to su din ne za su ce law kunna nasma'u dan wuta da kan za su ce law kunna nasma'u kai kan da ma a ce a duniya nasma'u muna jin abin da Allah ya saukar sakon Allah ko muna sauraron su muna bi auna akiru ko muna hankalta muna tantance ma kunna fi ashabi sa'id da ba za mu zama cikin yan wutan sunna da muka ga ci cika wannan mu a cikin ta ba kun ji karman da yan da faɗa na gana da a su masu ji ne saurare a nan duniya kuma masu hankalta ne a nan duniya da ba za a kai su bi wutar saye ba a wannan maganan na 'yan wuta yana nuna maka wannan abubuwan nan guda biyu suna hana mutum shiga wuta kamar yadda in mutum ya rasa su akwai wata ɗin da zai ga kansa cikin yan wuta a lahira Allah ya ce mu menene wannan abubuwan guda biyu da suke laukun na nan kuma saurare yau akwai wanda saboda tsananin bata da kin shirya sauraron maki ɗin da ake fadar shirin da zai jefa ba zai kasa yaje ba masu fadar shirin kuma ba zai abuta da su ba saboda tsan nisa wajen bata wato a batan nashi da ya nisa sai shafana kuma kaga sai abin da Allah ya yi so da haka nan sai dan uwa karka yadda ya zama na inda ake faɗan allah ya ce manzan allah ya ce ya zama baka zuwa wuri karka yadda ka mai da sauraron wa'azin ka sai ramadan karka mai da karanta qur'ani ko sauraron qur'anin ka ko tafsirin ka sai a ramadan ba inda za a gaya maka abin da kake ciki daga kai sai allah ne ma ka san abin da kake ciki din ka ji ana faɗin shi sala sala ana bayan shi lillahi lillahi kamar in ka je wajen karatun addini kamar yadda muka faɗa a baya wurin karatun addini da wuce gani shine wurin da Allah ya fi. ba wanda zai riƙe wani wuri na karatun addini face sai Allah ya ba shi wani hanyar shiga jan ta wannan wurin inda yana yi saboda Allah abinda ke bude ido babu kamar. ka halarci wurin karatun addini an lura ko yau darajar da ke iya yawai so da yawa ba a zo wajen karatun addini shi ne karatun addinin ko sanin ka bai yi ba amma wallahi sai ka yana faɗan wani abu da yake damun ka shekara wajen goma sha bakwai yana damun ka ya fitine ka in ya tashi bayani sai da ya siffanta ka tattar suna ne kawai bai faɗa ba kuma sai ka iya maganin kuma maganin a ƙur'anance ko a annabin muhammadance ko sai ya faɗa ko sai ga wani wuce kawai kamar an wato kamar an wurgar man kawai ka tsanci ka gaba da shi saboda darajar da wurin da karatun addini ya ke da shi wanda shi ne abin da shi ya ke zuga mutane kar zauna kar su saurara ma bi a garin su ma su abin yi ne <laughs> to kana da yin wani kuke daukun na da da a ce muna ji muna saurare da ba za su wani duniya musa ba to da ka nan zuwa wajen karatu ina ba kaina da ku shawaran ni kokari mun tunke shi annabi wurin karatu ne wurin majalisun shi mun yi dun da rayuwa har rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sahabban nan da ka jana ta sahabban annabi ai yana nufin wanda sukan haɗu da annabi ne a wurin da yake karantarwa ya karantar da su kuma su koya a wurin har su masu gaba gama rayuwa su neman duniya bai zama shi ne a gaban su ba su mai da shi ne priority din su ba su neman addinin nan karatun nan shi ne a gaban su babu inda za ka je ka samu Allah a wurin kamar wajen karatun addini mun yi bayani a baya hadisin bukhari ko in kun tana mutanen nan guda uku akwai wata mata da take da marayu har rasu an bar masa marayu tana fama da kai take haka ne na yadda za a kula da yara marayu kun yadda muka yanzu sai a rasu sai a bar mace 'ya'ya daga duka yan uwan mijin sun watsi da su ita ne za a bata ta kai horo ta kai mari tana shan wahala da wata rana ita ba wai maganin zuwa wajen majalisar bane. ita a cikin kame-kamen shoki ne sai ta kamo tashan da ake darasin addini kawai a cikin a gidan ta ba kawai sai ta wuce kawai ta kamo tashan ana karatu ka zo ko a talabijin ne fa ta saurara a gidanta kuma daga budowa sai ta ji malamin da ke darasin ya ce ya ke yar uwa kaji yana wajen ma ce ya ke yar uwa kai kina cikin damuwa da bakin ciki ha sai da bai cikin damuwa da bakin cikin sai ya ce ta yi ma har da su an bar miki ya'ya kanana marayu sai da wanda suka yi ta ke da ji to to ai ga ɗaya daga cikin sunan bari mu ji me za ka ce sai ya ce in haka kike Ya ce in har kiya ke ruwa ki zo mu kai ki makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai za mu ta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ke cewa duk wanda ya yawaita istighfari a rayuwar shi Allah zai cire shi daga kunci zuwa ga yarwa daga damuwa zuwa farin ciki daga kunci zuwa ga yarwa kuma Allah zai azurta shi ta inda yake zato da inda ba ya zato daga jin wannan ta ji an kai ka makarantar manzo Allah sallallahu kuma ga abin da annabi ya faɗa kuma ita san ita cikin damuwa da bakin ciki da kuma an mutu an bar mata ƙananan yara marayu sai ta ce to ai ga magani an sama a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tattara yaran ta gabaki ɗaya da ita kanta ta samu istighfar suka sun zai istighfar ta ga ni wannan ba a san annabi ba maganar ta ce ni kan kida bai taso akwai istifari na wurare da halayya da lokuta da annabi ya bayar wannan ba a wuce yadda annabi ya bayar akan tsaya yadda annabi ya bayar ne kamar muna sallama daga sallah akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah gona to wanda ya kuskure na hudu an dawo min da duka hudun ba za ka ci ko daya ba tun da annabi uku yake yi ko dole ka tsaya yadda annabi ya tsaya idan aka samu wuri ko lokaci ko hali da annabi ya faɗi wani nau'in zikiri daga cikin azkar wannan zikirin shi ake zuwa faɗa nan ban da annabi ya karanta miya cin haka ke so kai ba a ƙara ma annabi ba a rage ma annabi shi shi lafazin ba a canza dole a yanda annabi ya faɗa amma zikirin irin mutunci wanda shi ne ne yake maka magana wato istighfarin da ke alwali na kowane lokaci a wannan lokacin kuma ka kake ni zan rika yi bai ne kulli idan na ce zan je ofis zan yi dubu a ba sa san kai wannan kai ta yi ne ba ku san nawa kai ba kafin kai ofis an lura ko kuma kin da kitchen kina su kama rike hakki ka ma a abinci yanzu na kake ce za ki rinka yi dubu ki ta yi ba ki san nawa kika yi ba kuma ke yanzu ko kuma kai yanzu da kake da yin dibari kana ganin za a maka wani ne yanzu sai ka kirga kana wani tsarewa kana a ah, ai Allah ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin na ma tafalu ko so ko so miliyan ɗaya za su rubuta maka ba za a maka kanta ba ba za a cuce ka ba an lura ko to da wannan matan ta tattara kanta da ita da yayanta a kama istifari zanga-zanga aka dunga yi irin na mutsulukin nan na ba ba gani kasan duk wanda ya yi istifari a rayuwar shi sai suna hajjara ce tuba liman wujda duk wanda aka fi da yawa a takardar shi ran ta kiyama ya ji zama kawai kuna tsaki ne mai rabin minti tsaki rabin minti tsaki yau taba gyara wani ko ko takaici ko tunanin tunanin ya taba canza wani abu ne don kayi tsaki ko tsakin me zai yi ko wayo ka faɗa ma misali ta kanta wayan waye wayan wayo ta kawo za ta taimaki musulmi amma duk wata samun sami istifari da yawa a takar shi ya hai ya ji da ya rasa shi kama shi yake son buga maka yana da ku lura ita wani tarta da ta tafi yaranta da ita kan suka kama yin istifari zanga-zanga ba a daɗe ba sai gwamnatin ƙasan don ba nan ƙasan ba sai gwamnati ta kasa kawai suke kayi ya makin wasu dukiya mamako ka wasu za ka raba ma talakawan kasanta amma za ka raba ne ta hanyar abin nan ƙananan yara makarantunsu na firamare da sakandare kuma abin da ake so a yi shine za a yi kaci kaci ne da musabaka tsakanin makarantu sai a rarraba kuɗin ta haka kuma aka ce yankin da za su fara cin gajiyar wannan abu da aka taso za a yi akwai bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza sai aka faɗa da inda ita wannan matan ta bullo kuma iko ana da aka zo ka tici ka tici aka zo abin nan abin nan da karin makarantu sai ya zama wanda ya na ɗaya sai ya zama ɗaya da cikin da da aka zo ta biyu ko sai ga kuma dan kuri gida da da gwamnati ta ɗauki fom ɗin yaron nan da ya na daya daga wani da wajen wani na biyun aka suna da wajen wancan wani kuma da zama adres sai hankalin gwamnati ya koma wajen wannan yaron guda biyu aka ce gidan ku da yanzu aka ce ku kuma kuka yi na ɗaya da na biyu eh an rubuta kuma cewa marayu ah? sai aka je to a gidan da aka je gidan sai aka ci da marayu da yawa sai gwamnati ce ta ɗauki nauyin karatun yaran tun daga firamare har su gama jami'a abin da son gama kaina da koju wani fa'ida da kawai saurare ya fitar da mace daga matsalar da inda an baka an goyi ko tare ta da dangin su tare ta sai har a rasu har ita ta rasu ma ka gane hawan jini ya kama da ka gane damuwa ya kai ta lafiya kuma yaran ba su za sun kafu ba kuma riga an gama amma da sauraron gaskiya ya sa ta nasara an in fita ne in tsira ne daga wuta kamar yadda yan wasu ke faɗa wannan kaga an fita kenan insha Allah da yara an ɗauki nan kafin sai shi kenan an ba yaro kafin shi kenan ya nutsa ko ba haka nan ya daidaitu kenan da haka nan daga cikin siffan masu tsira daga wuta akwai sauraron maganar Allah sauraron maganar manzon Allah to da in ka lura wannan ko a bai sun maganar mu za ka ko a gaya mata kuma da sai kama aiki shi sai ga bukata kawai ta biya nan da abinda shekai ya kiɗi ma muke na yanzu yana hana mu ana nuna maka masu zama nan ma ba su da abin yi ne ba abin yi ne haba jama'a wanda ya kama aiki irin na manzo Allah ka ce ba shi da aiki yi to sanin ya aiki sai da kai da kasuwa yau ka zo ni ne asalin aikin yi kana da yin duniyar nan Allah ya kawo ne ya gwada mu ya gani kuma kai kana ganin da tsere mu irin wannan wurin ne za ka ci nasara a duniyar lafiya hanya hala wanda ya fi kowa nasara ba kamar manzo Allah ta yasa hanyar shi ne magana sai kai ce da ashe suka ce da ashe muna saurare muna sauraron maganar Allah muna sauraron maganar manzo Allah kamar yadda muka fara ranka akwai wanda idan da za a sa karatun wurare mai shana zai iya tashi ya bar wurin akwai wanda zai iya su ta ce a kashe mu ba ga muna surutu wani wai bai yadda maganan bai yadda da maganan Allah ya sa fito bai shiru ba a mun suna son ne su sa maganan Allah kuma ya shiru saboda su suna magana Allahu akbar ba ku yadda ku bayi ba ne ko ba a yadda Allah shi ne maliki ba ya kamata ya zama daga cikin ayyukan mu yi a duniya mu tsara kanmu wutar lahira akwai sauraron addini sauraron wa'azi sauraron maganar Allah sauraron maganar manzan Allah yanzu ita wannan matan ai sauraron ya saka har a duniya ma an samu gyaran duniya tukuna kafin ma a zo ne lahira wanda kowa ya tabbatar da wallahi tallahi lahira sai an biya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai ji annabi ya kauce ma annabi in mara duniya ga kamar ya dan sha inda za a kama sha, sha ne yayi hawawa an taba ce ma annabi an taba kama annabi da da kauyanci ne harkan annabi kai kaga bai kauyanci a ciki ka kalli rayuwar ka kalli karshen ka kalli makoman kai ka ce wannan hanya ba shi ke kullewa ba hanyar da annabi ba zai kai ka promise land ba kana ganin ba zai kai ka gidan alkawari ba ko garin alkawari ba a ganin ka eh Allah ka yafe mu Allah mulkin sarki a wata aya cikin sotin zumar ya yafi masu saurare a cika takwas sotin zumar الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله akbar Allah ka sanya mu cikin nan Allah yana jinjina masu allazina yastami'una al-qawl masu sauraron magana yattabi'una ahsana abu mafi kyawu a cikin Allah ya yawa mu da wani iyayyen da ke tsakanin da sai fi saurare kuma ya san wurin maganar Allah ya ke ai ba ka saurara ai sauraron daraja ne kana da yin mutu sun ce don da a ce sun yi saurari a duniya da ba za su gauta ba da ka saurari yana da kyau idan ka saurara sai ka bi abu mafi kyawu a ciki ba an ce duk abin da ka ji dole su gaya a fahimta dole ne ne a san a duk wanda zai faɗa mana ra'ayin shi ya rike ra'ayin shi ni ma na da na ra'ayin amma zai fito maganan Allah ya fi maganan manzan Allah ko maganan Allah da manzan Allah ko wani kuma wani ra'ayi da bambanta nasu ai ba isa ba duk da kace maka ga maganan Allah ga maganan manzo Allah shikenan sai sallama sai mi kauya sai aiki in na umurni sai aiwatarwa idan na ani ne sai bari ko ba shine ba Allah ka yafe mana kaga na Allah ce alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana kuma la ce ulaika alladina hadahumullah masu irin wannan su ne hadahumullah su ne shiryayyun Allah subhanahu wataala wa ulaika kuma su wannan sufan hum ulul albab su ne masu hankali wanda ko zai saurara ba ya ɗauko ya ba mana ya ja an sai na yana yana cizo abin da lai yana cizo lai yana tunin kaga yana tunin idan ya tunin yana jin shi sai ga ya murde ya gaba a ah, bai san shi na lalzi na ba zai a ah, ina inda kuma zai shi ka gane coincidence da ya murde ya gaba yana zuwa wani wajen kuma zai ce ƙalar zai ga ya ƙara gaba wai bai dace bin lafi amma yana jin daidai kasan da suke ba labari kuma kasan labari kafin su ba sun sa wani juduma ka gane da wani tashewa wanda idan ka zai kamar ka taka kaga sai ga yana yana final tune din kuma yana kaga yana so wai sai wai sai jizumin ya fito da kyan gaske kuma ya same shi a daidai sai kuma ya tsaya kurara ɗan har yana ɗan kaɗa kafa ɗan kafin ba a bashi labarin da ƙila labarin nan wallahi tallahi ƙarya ne Allahu akbar me yasa ne kuma malam haka wuce tashan da aka bada Qur'ani Allah ya ce ka tsara gaba ka wuce na manzo san ka je ko ka a tashan da ko a duniya ba dole ba ina nufin ka samu labarin da ya faru ko a kasan ciki ko a kasan waje ka ji shi da dimi samun labarin da dimi ba zai maka amfanin duniya ba in kai ka da sanin ko kai ka da kowa jin labarin wani abu da ya faru a duniya nan to amma ga ya wuce wato ba zai saurari Allah ba zai saurari manzo Allah ba amma ya zai saurari shi dan yau yan jarida ba yana cewa kuni da yan ba abin da ke yi ne dike ya ce an sa dike ma sun labarin labarin kuma wani labarin na ka ne wani abin ya tabbata wani abin kuma ne sai tabbata amma wallahi abin da ya shafi qur'ani ko ya shafi manzala wallahi tabbata wallahi tallahi tabbas ko na duniya ko na lahira wallahi tabbas ne to Allah kuma Allah ka yafe mana yattabi'una ahsana suna bin mafi kyawun yau kaga idan dai suna jin abin da yake zama shine mafi kyawu abin da ake nufi a nan wajen shine sai ka duba idan ka ji magana tun da dai maganan Allah ne maganan manzan Allah ne aka faɗa abuwa kamar guda goma sai kai kokari a cikin goma sai kai prioritize a cikin abin da aka faɗa sai ka zaɓi ciki ɗin wanne ne suka fi kawo lada eh, yana ga cikin bambancin sabai da mu su suna fifita abin da ya fi lada ne yawa a kan wanda yake da karamin lada ba su jiran ma mai karamin lada ne saboda su sun fi mai babban lada mu ko muna jin abin da yake da karamin lada mu bar babban kuma kowa muna ma'alla abin nan muna ma'alla muna ma'alla gori cewa an samu ma mun yi kaza mu ne masu wannan dan zamanin Allah ka yafe mana wato hatta wajen lada hatta wajen samun neman shiga janna an san fa yattabi'una ahsana ka ji abin da ya yi kawo ya fi kawo lada ya tsara maka lada masu irin wannan su ne masu hankalin jala su ne shiryayyun allah ko su ne masu hankali abu na biyu da yan wajen ka fada da kan da suna da shi da ba za su bai muka ba shine hankalka ai zai ka rinka hankalka yau suna cewa ku rinka sanin mutane da maganganu ba maganganu da mutane ba sai ku bacci sai bata same ku wato maganar da mutum yake yi ne ba shi ne maganar da yake da ba in ka ce za ka rinka yin magana ne a mutum to a ce dan kuna ci da mutum in ya faɗi ƙarya za ka rige ya kamata ne ka san mutum da magana in ya faɗi ne, ko da shi mutum a hakan shi don ana ganin kamar mahaukaci ne ko kuma makiyinka ne in ya faɗi gaskiya sai ka ce ya faɗi gaskiya ba ka ce hmm, wannan mawakaci ko kuma karyan banza ko kuma karatun shi na banza ko kuma qur'anin shi na banza ko kuma hadisin shi na banza ko wa'azin shi na banza ba karka banzatar da duk abin da ya faɗa sai ka nufi ka bi abin da ya faɗa in maganan Allah ne sai ka tsane abin nan shiriri tan shi ko haukan nashi ko zafin nashi sai ka bar shi sai da ka tafi da mene kyakkyawan an lura to hankalkan nan yana da kyau yawa Allah mun ya ce kada iyayya tsakaninku da mutane ya jawo ku zama kun kasa yin adalci ku rinka yin adalci ne su kusa jin tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah in ji Allah to da kana sauraron nan yana da muhimmanci a rinka sauraron wa'azi a rinka sauraron ilimi a rinka sauraron maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun dai jagon nan guda biyu suna hana shiga wuta domin ga 'yan wuta a lahira suna cewa a ah, laukun na na sumaru auna ilu makon na fi asali da mun saurara a nan gidan duniya da mun yi hankali a nan gidan duniya mun jirgiya al'amuran mun lura da kyau da ba za mu zama cikin 'yan wuta wutan sa'ir ba Allah ya tsare ne ya tsare ku daga wutan sa'ir mu je a ta gaba a kaji Allah ce fatara ko bi zambi a nan take wannan ya wutan za su yi ikirari za su tabbatar da zunubin su ne kawo su gidan wuta ba zalunci ne a kawo su ba faso su kalli a kare kare nisa nisa ya tabbata daga wanda suka kuskura a kan cikin wutan tsaye dole wanda ya zama shi abokin wutan kare ne ayya aikin shi dai shi kawai ba an cuce shi ba ne. to ni ta ya tabbata ga duk wanda ya shiga wuta Allah ki ya ce mu je aya ta gaba da إن dama ƙur'ani haka yake idan ya tsoratar sai ya faɗaitar in ya umarni sai ya hana an lura yau ba a san a rayuwar ka zama kafi bangare ɗaya banda ɗaya bangaren ana so ka haɗa su guda biyu ba kuma kishiyoyin juna ne shi ma ni ƙololiya ne na ihlasin aiki ya zama kana da abu guda biyu a lokaci ɗaya kuma kishiyoyin juna ne tsoro da kwadayi sai sa zaku qur'ani duk usulin da aka yanzu na aka zuba da yan wuta Allah yana so ya ce mana ba kowa ne wannan magana wannan ba ko ta yake so ina azizai kuma aljanna sai sa ce innal ladina yakhshawna rabbahum bilgai. ghaib haqiqa alladina yakhshawna rabbahum bil bilgai. masu jin tsoron Allah ta hanyar shiri Bilgai ghaib bisa ghaib lahum maghfiratun suna da wata irin gafara wa ajrun kabir da kuma lada babba da lada babba babba babban malamin yi tsakada da da'ama bin tsakada yana ce ajrun kabir shine aljanna wannan turan ita ma ta biyo tsoron yan uwanta turin ƙur'ani. bayan an tsoratar da mu wuta to ana cewa ba kowa ne zai shiga wuta din ba akwai waɗanda yake su kuma innal ladina yakhshawna rabbahum sanu waɗanda suka ji tsoron ubangiji yakhshawna al-khashya shine jin tsoron Allah ta hanyar sani da ilimi allura ba kawai ta shafi fadi da harkashe ba bisa ilimi nan wajen kaga yadda ake kuma daraja maganan ilimin addini saboda alkhashiya tsoro ne ba zalla ba ba tsoro ne irin yadda akuya abin nan ya akuya take makura misali ba allura ko mutum ya ga wuri dubu ya tsorata ba a ba shi yake ne ba hasha tsoro wanda yake haɗe da ilimi da sani da haske daga sama haka inda ake bibita mene masu ilimi akan marasu ilimi yasa duk ilimin da mutum zai yi duk abin da zai gane duk fahimtar da zai yi a rayuwar nan na duniya amma ba shi da ilimin addini sunan shi jahil sunan shi jahil dole ne zama na ka samu rabo mai yawa a ilimin addinin kar ka zauna addinin ka baka sani ba harkan duniya ce komi an sani ana da ka'idan komi kif kif kif ana bin shi tawo da kafa amma sai addini wai sai a ce sai yanda ya samu addini yanda ya samu malam me yasa Allah ya ko da da manzon Allah me yasa Allah ya saukar da Qur'ani ai ba ne yanda ya samu yana su yi ne ne da yanda ya saukar da yanda kuma aka aiko ne to da ka jin tsoron Allah ne haɗe da sani da ilimi na addini to shine khashya da sunan innal ladina yakhshawna rabbahum masu jin tsoron Allah tsoron da ke tare da ilimi shi ne ya fauna rabba wanda yake ilimi shi ne qala Allah qala rasu, qala sahaba wannan su ne ilimi Allah ya ce manzan Allah ya ce sahabban manzan Allah sun ce wannan su ne ilimi duk tsoron ra'aye-ra'aye da tunane-tunane idan dai bai zama ya biyo kasan waɗannan ba kakka yarda da su ba ka za a kai ka a wurin wannan shine shirya wannan shine ilimi wannan shine yardan Allah kuma khashiya a karkashin wannan guda uku ne yake kuma ka yi digiri, ka yi jirgin amma da an zo karamin abu na addini mutum bai ci a karantawa ba wanda ya da kama hannu a sallah wallahi bai taɓa karanta ya annabi ya kama hannu ba to da yana yi ne kawai yadda ya kawai ya yi ne ga mutum kamar yana da sufan kamala da kan yakan yadda ko sai irin nashi sai ka gane ya je sama hagu ka gane a damu ka an samu damu lalibe lalibe ka ga na lalibe cikin ke kenan malam kai karatun addini sai zama kana lalibe cikin haske Allah ka yafe mana Allah ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu tsoron da ke tare da ilimin qur'ani ilimin hadisi annabi Salama, da kuma maganganu na a annabi Salama, lahum maghfirat a Bilgai, ghaib sun ji tsoron Allah bil ma'anin ma'anan bil anan anan shine abin da irin su bai gani ba kullun su bai ji kai tsaye ba ba sai haka zahiri ba amma su yarda saboda dai qur'ani ya faɗa ko annabi ya faɗa ko sahabbai sun faɗa ilimin da suke da shi ya gaya musu suka zama suka yarda yadda kasan sun gani yadda kasan sun taɓa yadda kasan sun lafa to shine bil wanda ke ko subhanahu wa ta'ala ai ba a ganin Allahu akbar Allah shi ma gaibu ne Gani shi ba zai yi ganin Allah a duniya ba zai yi ba a ganin Allah a duniya kai dan kwana amma in sha Allah idan mutum ya bi ya ji koran Allah ya ji koran ya ji manzo Allah sallama in an shiga aljanna ana ganin Allah eh ana ganin Allah amma a duniyan nan ba wani wanda ya sai shi ga Allah kana iya ganin haka cikin sura arab araf ولما جاء موسى موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استمر مكانه فسوف تراني فلما Wannan ayan Allah ne zo ganawa da annabi Musa. Da Allah ya fara magana da annabi Musa, sai annabi Musa, kun sai annabi Musa yana cikin ulul azumi na rusul, babban annabi, cikin annaba yana cikin manyan ulul azumi da Allah ya ke jin mu musu. Ya zo sa magana da sai ce ma Allah, Allah ina son ka nuna mun kai da ne Allah ya ce ma nan wuta lan tarani ana takdirin ke dunya lan tarani fi dunya Allah ya ce ma nan wuta ba za ka taba gani na ba a nan duniya in annan wuta bai ga Allah ba a duniya sai kai ne za ka kama wani wuridi daga Allah haka isa annabi Musa kalimullah bai ga Allah ba har ya ma roka Allah ce ba za ka taba gani na ba a duniya sai kuma ka zo ka ce akwai yadda za ka yi Allah ka ya ce Allah bai yi ya ce Allah aka nuna mishi da a ce zai yi a ga Allah to kalla a Shi ne dutsen da ke kusa da shi ya ya koma ya zama malam ya zama kura wuri ya zama sarari sai ya gane cewa kai garin Allah a duniya ba zai yi kuma wannan ne aƙida ingantacce akan cewa Allah a duniya ba a gani sai dai mene a ganci a lafiya a duniya nan ba za a ga Allah ba ko ta aya cikin bulla na la tu da riko ne ce la tu da riko mun arzuka wa Allah yana ganin kowa amma ba wanda ya ce gani a nan duniya amma in lahira ne akwai ahli sunna ala za ga shi a lahira فانا ليش وجوه يومئذ ناظرة إلى ربك ناظرة وكوسا كان ذلك ألا على آخرة كأن ألا تنشي أما أين على آخرة بعد الدنيا قال له ربو يوضع حديث كما da annabi sun ce idan yan mutu su shiga a idan aljanna su shiga aljanna wani mai kira zai yi kira da ce ya ku yan aljanna Allah yana da wani alkawari da yake tsakanin ku da shi yana so ya zartar ku da shi a yanzu a sai mu koma wace a sai an mun ga komai ya yi duk na zuwa sai kawai mutum ya ga kai a hawa yanzu me ya rage wa mana komai an mana wato irin mun yi tunanin filin jakin kyama inda muka zo muka wuce wajen tsiraɗin nan da wajen hisabin nan kaga ne wani kilawa ya ya san akwai matsaloli tsakanin shi da mutane amma duk Allah ya rufa an kai a zai da kawai shi kai ko ni ne daidai yanzu ba wani abin ba wani alƙawarin da ba cika ba sai Allah ya yaye hijabi sai kawai ga Allah annabi ya ce idan kun so na lillazina ahsanu husna wa ziyada alhusna shi ne aljanna ziyara shi ne ganin Allah da ka akwai ganin Allah a lahira amma ban da duniya to ana son kai a ka na musulmi kai imani da abin da Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa ko da idan ka bai gani ba daga ciki kaman Allah kai kaga ba gani ba amma kai da kai samuwa Allah kuma wannan abubuwan da muke gani na halittun na suna na maka akwai Allah an lura in ma misali baka gane ba ta halittun Allah to ya faɗa ma cikin Qur'ani ya ce maka akwai yana nan <laughs> ya faɗa maka yana nan kawai ka yadda duk abin da Allah ya faɗa na wanda ido ba a gani ba an lura ko ba a shafa ba kawai in dai Qur'ani ya faɗa kawai kake ka yadda kuma ita zuciyanka take kawo maka shakku ka daka mata ka ce ke nan ko ke ka gaya mata ka ce yana in dai Allah ya ce akwai kaza kawai ka ce masa ne akwai ko ba zai ka ce ni ne na yadda ku ka ce mata na yadda ku wannan shi ne ya shauna rabon bilgaini bilgaini kaga allah gaibu ko za allah kaga shi aka turo mana amma mun nan shi ne mu amma mu samu ganin shi allahu akbar sai da annabi ya rasu nan muka zo duniya ko ba haka nan ba to shi na zama na gaibu ba za mu ce ba mu yarda da annabi ba annabi akwai shi allah ya ce wa innaka laminal mursalin muhammadun rasulullah Allah ya gaya mana ina ka mu ce mun yadda da ba mu gani kamar wuta da aljanna yau ba mu san su ba amma kamar mu yadda akwai su kuma gaibi ne tunda ba ba ido ne ya gani ba an lura lada me yasa ka zauna a nan kana neman lada ga ladan ne ba ka so ka saba ma Allah so da akwai zunubi ka ga zunubin ne yadda da gaibu wannan muhimmi ne muhimmi ne amma a yi shi ne bisa ilimi in yi zama da ilimi to shi ne mutum ya shiga wannan ayar da Allah ke nan da zina ya rabbahum bil ghaib Bilgai. Bilgai. an lura yau ah, yanzu misali ayoyin baya ai ta gaya mana wuta daga cikin mutace ko ba ka kar gaibu ne amma an gaya mana akwai sa'ir akwai irin su takar ko akwai sallallahu akwai sun su ma. akwai sahawi ya Allah kare ne kare ku da dangare su ya rabbal alamin aljanna kuma ga su jannatul adn ga jannatul ma'wa ko ga su jannatul na'im ga uwa uba jannatul firdaus Allahu akbar Allah ka ba mu jannatul firdaus yardan da cewa akwai su abinda ke nuna kayan dan shi ne kana ta ayayyaku saboda kana so ka kai gare su can kuma kana ta kafa kafa kana gudun ka shige su to ka ka yadda kenan ka yadda da harshen ka kuma ka yadda da gaban ka ba ka ce ka yadda da baki ba gaban kuma bai nuna ba kar wani zai gaya maka wani kalma na turanci ce maka wai see believing malam ba ka ko ba zan yi maka sai kai kayan living in dai qur'ani ya ce maka akwai in annabi ya ce akwai ka ce kawai kayan annabi ba a gaddama abin da ya faru na daga cikin sharuɗan yarda da annabi shine tasdiquhu fi ma akhbar gaskata annabi cikin duk abin da ya ba labari labarin nan ko ka auna ka saka wanda ne ka ce makulon ka ce annabi ne ya faɗa to da ka daidai Allahu akbar sai da sabai suka yi ce su masu babban ma sabi kamar sai na Allah ba haka wani zai tsare shi ba yace to uhun allaka min sahibi ai ga irin ta nan yau lokacin da labarin cewa annabi an yi isra'i da shi daga masjid haram zuwa masjid aksa baitul masjid daga makka zuwa baitul masjid ka tafiya ne mai shiga sannan wai daga can kuma hau da shi sama ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kuma bayan isha'i an gan shi kuma da asubahi sai kuma a gan shi kaga wato cikin dare kenan aka je aka dawo kuma ga har ya huta sannan ya fito sanar asubahi sai ka zo aka tare abubakar ce to ga yana ya je ya ji abubuwa muku babban aiki ya ce wai jiya da daddare an tafi da shi wai bai tilmar da nan ne wai hau kuma an kama ta bakwai kuma ya dawo a biya me za ka ce ana jin to me za ka ce allaka min sahibi me za ka faɗa sai ce ya kai awan ma la zalik inda abokan sai ce kai daya ya faɗa da bakin shi haka awa qala zalik ka tabbata da ya faɗa sai ce ah, a gaban jama'a ba da ka gane ne ne koyar sai na kawai a gaban jama'a ba sai ce inni la usaddiqu bi ab'ada min zalika ya tabari kuma ya gudwatan aurau ya ce to bari ka gari in ya ce ya je inda ya fi nan nisa ni na gaggata shi da fiye da nisan da ya fada kuma idan ya ce ya je da sassafe ne na yadda in ya ce da yamma ne na yadda kowane lokaci ce ni na yadda tun daga nan cikin shi aka ke gai ba wai addinin musulunci ya bautar da mu abubuwan ba mu gani ba mu ai tsabakin gari Allah kenan Allah na maka ɗan kawo mana bakara mana kun da Allah ya yabe su ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالقول ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الله أكبر أنا سامنا كتن هذه ذكر الحين دي يزيع أولئك على هدى من ربي ما تصفنا الأكبر أبا سنة كان شريعة لوجه مبادئين وأولئك هم ودنا هم المؤمنون ما تصدق الجنة الله سامنا كتن ماذا بسيطة قول الأكبر يؤمنون بالغيب فإيماني لغيب ko abin da kuke jira an tabbatar da qur'ani ya faɗa هل ya wata abuja to suna gaya maka abin da annabi ya faɗa a kai ah. yana annabi ya fi karfin najeriya ba wani abuja allah kuma ya ce allah ka ga mu lahum maghfiratun suna da wata irin gafara duk wanda ke irin wannan imani na gaibu gaskata allah ta gaibu dinnan da wannan abubuwan kullura manzanni wanda ya faɗe su da wanda bai faɗe su da wanda ya faɗe su ko akwai wanda bai faɗa ba littattafai wanda malam ya mana zuwa baya kuma imani da littattafai shimalar da tafsirin manzanni shimalar da tafsirin wanda Allah ya ta wanda da su duk kaya allura wuta ce kaga ai a magana a lahira ne yanzu nan da muke magana akwai wutan amma asalin ganin ta ai ba ta je lahira ba to duk ce kaya da irin wannan da Qur'ani ya faɗa ko manzo ya faɗa to idan kai wannan lahum maghfiratun masu wannan siffan suna da wata irin gafara a kawo da nikira suna maka cewa ko min yawan zunubin sa Allah zai gafarta ka maghfiratun suna da wata irin gafara da kwarai dukkan zunubin Allah zai yafe muke rufe wa ajrun kabir da babban lada wannan muka faɗa cewa a tada ce babban lada a nan ajrun kabir shine aljanna Allah ka sa mana cikin zuciya sai ya ta gaba Allah وأتموا قولكم أو اجهروا به إنه عليم Allah ya ce wa asirru qawlakum ko ku asarta zantuttukan maganganu ko da maganar zuci ne ba ku faɗa ma kowa ba ka faɗa a wuce a rubuce ko kuma ku bayyana shi ku yi addini ba ku yi a boye inna lalle ka sani shi Allah alimun bi za su yana sanar da abinda kira za su ka boye kalan kirjin Allah ya sani balanna bi za su ka cikin kirjin Allah ya sani Allahu akbar shi Allah ba shi da wani ake banda kaza banda kaza ko biya ne cikakken sani ne subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah tsira da mutum tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwanar ma zai kawo mana aya na cikin da ta cikin zuwa ali imran قل إن تخفوا ما قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Kun san wannan shi ne asalin Allah Allah ka yafe mana. ya ce shi ya so inda za ki ce shi ya karanto aya ta kaza yau to shi nan ban kawai ke ne Allah ka yafe mana Allah ya ta mana irin su kuma irin wannan hada da aka yi Allah ya sa mana jin tsoron Allah ne Allah ya sa shiga aljanna firdaus ne Allah ka sa al'umma ta amfana da ire-iren kudin Allah ka yafe mana kuma wal in tukhfu ma akwai ta aya kuma cikin sosu sosu tsafa kun ga yana dariya ko an tun da aka ce mishi kawai shi kenan ya gane ta وإن تجعل في الموت wannan ayin guda biyu kuma sun tabbatar da maganar da Allah ya nuna wa sirru A aw isharu bi ko ku bayyana maganganun ko ku yi aboye Allah biya san komai ayin aliman ta ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu in tukhfu in kuka boye ma fi sudurikum cikin kiralan aw tubdu ko ku bayyana Allah ke shi da dai ويعلم ما في السماوات وما دون سميلك ما يزن والله على كل شيء قدير نزول تعبرش وإن تجهر بالقول كيمي مغنى قول أجي مغنى لكي وإن تجهر بالقول إن كبين مغنى قال له قوك يا بياني وكثير فإنه يعلم السر الله سر وأخفى Allahu akbar kun ji wani abu da Allah ya sani wannan mu ba mu sani ba sarki ta tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra sirra shine abin da ni na sani ko ba ku sani ba game da kaina ko kuma game da wani abu da ya shafe ni kamar aljubuna abin da ke aljuna ko Allah ma ke san wannan ba shine sirra sirri na kamar da shi ma na aljuni sirrin ne kai ma na aljunka sirrin ka ne to Allah ce ko ku bunka bayyana ku yi a fili to ku sani Allah san sirra ya san abin da ke koyan abin da ke koye ya sani wa akhfa da abin da yafi kuma koyuwa abin da yafi koyuwa shine ni kai na abin da ya shafe ni din ni da ban sani to shine akhfa Allah ya san shi kuma ban sani kamar yadda ni yanzu na san sirra dina azan ma kan sirri din kai ma kan sirri din ka to afkan ka kai kanka ba sani ba ni ma afkan ne ni ma ba sani ba amma rabbul alamina bi ya sai kaga gaskata wannan wa asiru qawlakum aw ishharu bi innahu alimun bi dhati sudur Allah yana sanada kanan kira zaɓar na abin aka sa a kirji ne za ka Allah ba a koye mishi wani abu a ji tsoron Allah ka rinka yin abin da ya dace sai dan kun gamu da shi babu damuwa ina ganin lokaci na tara amma dai a ɗan ƙara mana hayan alaya alamar sun mu je kai insha Ayan suna cewa ne ya alamu yadda Allah ya san sirrin ya san akfadin ya san abin da ke samu ya san abin da ke kasai ya ce kuma ko mu bayyana ko mu koye nan ala ya alamu man falak yanzu da Allah man khalaqa wanda ya halitta bai sai dan halittar nashi ba in mun fassara man a matsayin shi ne fa'i ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta bai sai zama ya sani ba ko kuwa sun kabir kuma ala sun kabir ne kuma yana ganin za mu da lokacin da ya ji sosai a mun zo gobe da gobe ne insha Allah za mu abin nan rufe dama mata san yi a tsorace kuma muna mamare ne muna lalube cikin haske sha Allahu yau mun rike malam a wannan kulle na shi mai zafin gaske gobe sunan zo na kasu gina haka bai Dole kujerar akwai zafi da kuna akwai tsini yawa muna roƙa da ƙara amalin lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya kuma irin wannan ilimi da yake bamu Allah ya saka mishi alkhairi mu kuma da muke saurare Allah ya bamu yi sauraron ko mu yi aiki da ahsanahu da Allah ya faɗa mana a karatunmu na yau ko muna roƙon Allah ya sanya Qur'ani ya cece mu Allah ya sanya Qur'ani zan hujja ga yau kai zan hujja akan mu kuma wannan ramadana namu allah ya kai mu karshen ramadana cikin yardan shi da kuma samun yanci daga barin shiga wuta kuma da ka taimake mu mu dace da laifin kadari da kuma karin himma da kuma dorewa ko da ba ramadana ya wuce mu cewar kyawun ayyukan da muka kwanta da su mu na kuma da muka basu sanadiyar ramadan allah ka sa mu basu kenan har abada allah ka ji kan magabatanmu ka warkar da marasa lafiyar mu ka sako wanda aka ma mana su kuma ka canza mummunan halin kyakkyawan halinka muna roƙon Allah a lokacin wannan darasi da ke a wannan wuri Allah ka sanya albarka ga duk masallacin wannan masallaci ka sanya albarka ga dukkan jagorori na wannan masallaci albarka abin da yake a wannan Allah ka sanya albarka a wannan gari na Abuja Allah ka sanya albarka ga ƙasar mu na Najeriya albarkacin wannan haduwa da kuma dukkan duniyar musulunci ya kai ya kai yau kuma kamar yana kuma da gobe ne insha Allah za a rufe idan muka muka na samu abin da muka sama sai a rufe din dama rufe malamin aka yi Allah ka ya kai mana inda muka yi daidai Allah karba mana inda muka tuskura Allah ka ya kai mana hada هذا وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah